Rahoton wanda aka yi wa taken imar aiki nan gaba a Ghana, hanyoyi zuwa ga ayyuka masu ɗorewa, shawarar yin cikakken tsari don cike gibin da ke tsakanin guraben aikin yi na yau da kullum da kuma bunƙasa kasuwar aiki. Ya ƙara da cewa kashi saba'in da biyar cikin ɗari na ma'aikatan Ghana na fannin masu zaman kansu ne da ke kunshe da sana'o'i masu ƙanana da matsakaitan jari. A wajen bikin ƙaddamar da rahoton, shugabar hukumar UNDP a Ghana, Angela Lusigi, ta jaddada muhimmancin gina ɗan adam ta hanyar ilimi samar da ababen more rayuwa da fasaha don samar da ayyukan yi masu musamman ga matasa ta da cewa if you're looking at the future of work then you have to look at the talent pipeline but you also have to look at the infrastructure that will support uh, the entrepreneurs and the small businesses that need to grow and create jobs Idan ana duban makomar aiki, to tilas ne a duba tasirin masu basira da hazaƙa, kuma tilas ne a duba ababen more rayuwa da za su tallafa wa masu harkokin kasuwanci da ƙananan sana'o'i da ke buƙatar bunƙasa da kuma ƙirƙiro ayyukan yi. Ta ce rashin aikin yi ga matasa wani bam ne da zai iya tashi kowane lokaci, don haka akwai buƙatar mu ɗauki matakin gaggawa don magance matsalar. Ƙalubalen rashin aikin yi ga matasan Ghana na matuƙar tasiri ga tunaninsu da karayar gwiwa wurin neman ilimi. yi kamar yadda wannan matashiyar da ta kammala jami'a shekaru shida amma babu aikin yi ke nunawa. Um, sunana Fatima Fadama na kare school 2018 shekara shida kenan ba haiki mutum ya apply ya apply apply still ba aiki ina da cewa ce ka kare school ka sun biya kudi amma ka kare ka zo kana depend kansu ina biye yinki ya samu na roƙon government ya kure duba na cikin ya so ba mu ma mu samu aiki nan wani mu saboda ka rufe ma kanka asiri isa ka nemi ilimi amma ka kare kana gida dai me ka samu ya za a yan bayan ka su yi kwazo su je su kunna ba su zuwa so daga wanda ke gaban su ma ya je su ma yana gida bai kulla komi me yasa da su je masani kuma mai shari kan harkokin tattalin arziki Hamza Tijjani ya yi tsokaci kan illar rashin aikin yi da kuma wasu daga cikin hanyoyi da za a samu mafita idan an bi wannan bincike ko ya nuna mana cewa mafi yawancin matasan kasar Ghana ba su da ayyukan yi wannan ku babban barazana ne idan gwamnati bata tashi ta magance wannan matsala ba saboda ci gaba gaban kasan da zaman lafiya duka za a samu matsala a nan to yana da kyau gwamnati ta fito da sare-saren da yake za a yi a magance wayannan matsala da yawa na farko ya kamata ba da ilimi da yake ana yi a nan kasar Ghana gwamnatin ta mai da hankali wurin ba wa matasa ilimi na fasaha da kimiyya yadda za yi idan mutum ya kammala karatu ba lalle sai ya yi dogaro wurin gwamnati a bashi aiki ba shi karan kanshi yana da ayyukan hannu da yake zai samar ma kanshi ya yi ba da ya jira gwamnati ta bashi aiki ba sannan kuma yana da kyau gwamnati ta bude wasu cibiyoyi a samu daidaikun matasan da yake suna da hazaka wurin bude ma kansu ayyuka da yake idan an ba su tallafi za su iya bude wannan ma'aikata su dauki yan wayensu a su ba su aikin yi na uku ya kamata gwamnati ta yi haɗin gwiwa da kamfanoni da yake suna zaman kansu saboda bincike ya nuna mana mafi yawancin ma'aikatan kasa musamman matasa za ka ga suna aiki ne karkashin wayannan kamfanoni da yake suna zaman kansu sakamakon bincike da shawarwarin rahoton ya bayar da taswirar sauye-sauyen zamantakewa da tattalin arzikin Ghana wanda aiwatar da shi zai buƙaci haɗin kan masu ruwa da tsaki da suka haɗa da gwamnati da kamfanoni masu zaman kansu, ƙungiyoyin farar hula da kuma ɗaiɗaikun mutane. Idris Abdullahi Bako, sashin Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.